wani bawan Allah yana tafiya a jeji sai ya ga hadiri ya gangamo a cikin hadirin sai ya ji ana cewa iski hadikata fulan ka je ka shayar da gonan wani yana tafiya sai ya ji a cikin hadirin an ba ma hadirin umarni cewa ya je ya zubar da ruwan a gonan wani ya ce sai ya ɗaga kai yana daga kai sai ya ga hadirin yana juyawa yana karkata ta inda aka bashi umarni ya ce shi kuma sai ya ce to zai bi wannan girgije ya ga a ina ne wannan gonan take hadiri na tafiya yana binsa a baya sai da girgijen ya je cikin waɗansu duwatsu sai ya zub da ruwan wannan mutumin sai ga kuma to ai ba gona ba ne. to amma sai ya lura ruwan da ya zuban yana ta malala yana bin wani yan su kwarurruka sai ya ga sun nufi wani gona sai ya sake bin inda ruwan suka yi sai je ya samu wani mutum da manjagara a hannunsa yana buɗe hanyar ruwa sai ya ce mishi malam don allah mai sunanka ya ce sunana wani sai ji shine sunan da ya ji a hadirin an ce ya je ya zubar da ruwa a gonan shi sai ce to tafiya nake yi wannan girgijen da ya zo da wannan ruwa da yanzu yake shiga gonanka ina tafiya na ji an ce mahadirin ya zo ya shayar da gonanka ya ce mishi malam don allah mai sirrin abu ya ce amma iskulta haka ya ce to tun da ka faɗi haka ya ce wani tsari na yi ma kaina tsakanina da allah an ne an zuru fi ma ya fiha minha ya ce duk lokacin da damina ta yi na shuke gonana ya ce nakan dakata na ga abin da za a samu a gona ya ce duk abin da aka samu sai in kasa shi gida uku fa'ata saddaƙun bisulsi sai in ɗauki 1 over 3 ɗayan ukun amfanin ya ce sai in raba wa miskinai da fakirai in ma zakka ne ai 1 over 10 zai bayar ya ce to ni na tsara ma kaina duk abin da gona na ta fitar zan kasa gida uku kaso ɗaya in raba wa fakirai da miskinai wa akulu ana wa iyali fulutan ɗaya bisa uku sai in kai gidana mu ci da na wa a ruddu fiha sulusa ya ce sauran ɗayan ukun da ya rage sai na ajiye inda mina ta yi sai na sayar in sake dawowa in ci gaba da noman jama'a mun ji A kan wannan ubangiji ya mishi baiwan shayar da gonansa jama'a mun ji in fada ka sa dukiyarka a hidimar bayin Allah za ka ga ababen mamaki